يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن, أن تقوى الله تبارك وتعالى لا تستقيم لكم حتى تقوموا بما فرض الله عليكم من الواجبات والحقوق وتذكروا ما نهاكم عنه من القطيعة والعقول أيها الإخوة, أيها الإخوة المؤمنون إن بر الوالدين من أهم ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده وقد قرن الله تبارك وتعالى حقهما بحقه وشكرهما بشكره قال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى أن كل ولوالديك إلي المصير ومما يظهر مكانة بر الوالدين في ديننا الحنيف النصوص النبوية النصوص النبوية الكثيرة المستفيضة والتي تهب على بر الوالدين وتنهى عن حقوقهما فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله أخرجه البخاري ومسلم ومن ذلك أيها الإخوة حديث عبد الله بن عمرو قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يستحضره في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد أخرجه البخاري ومسلم ومن ذلك أيها الإخوان حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالدين أخرجه, أخرجه الترمذي وابن حبان وصاحب الألباني أيها الإخوة المستمعون اعلموا أن فضل الوالدين كبير وإنسانهما, وإنسانهما سابق عظيم تذكروا رعايتهما لكم هذا الكبر وضعف الطفولة أملك أمك في أحشائها ستة أشهر وهنا على وهن أملك كرها ووضعتك فرها كم ليلة باتا بقولك تشتكي لها من دواها أنكم وذخيرون وكم مرة جاء الواطن قوتها حنانا وإشباكا وأنت كبير وأما والد فتنكر سده وسعيه وتنقله وصفاه وتحمله الأقدار والأقدار بحثا عن كل ما تصلح به معيشة أيها الإخوة المسلون اعلموا اعلموا أن مما يشجعنا على بر الوالدين تلك الفضائل التي رتبها الكريم العليم على بر الوالدين منها أن بر الوالدين سبب لدخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم رجم عنف رجم عنف رجم عنف قالوا يا رسول الله من قال من أدرك والدين عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة ومنها تفريج الكربات وإجابة الدعوات قال صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوا فانهدرت صخرة من الجبال فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أسبق قبلهما أهلا ولا مالا آتي الطلب يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلفت لهما غبوكهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أضبط قبلهما أهلا أو مالا فلبست والقدم في يدي أنتظر استثقالهما حتى برق حتى برق حتى برق الفجر فاستيقظ فشرب طبقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فإن شيئا لا يستطيعون القول ومنها فئة الرزق وطول العمر منها سعة الرزق وطول العمر قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثر فليسل رحمه أخذه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيها الإخوة الأفاضل اعلموا أن للوالدين حقوقا وواجبان ومن حقوقهما محبتهما وتوفيرهما والإنسان إليهما ومن حقوقهما الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات ومن حقوقهما صلة أهل ودهما ومن حقوقهما النفقة عليهما إذا كانا محتاجين للنفقة ومن حقوقهما التواضع لهما وخفض الجناح ومن حقوقهما إنقاذ وصيتهما وأهلهما بارك الله لي ولكم في هذه الكتاب الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إنسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa fadiban mu a wannan mako tana kira na tana kiran yan uwa nan a cikin imani da musulunci da cewa lalle mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan mu sani tsoron Allah tabaraka wa ta'ala baya samuwa babu wata hanya da yake samuwa har sai mun tsayu da abin da Allah ta'ala ya farlanta mana na daga wajibai da haƙƙoƙi sannan mu rinka tuna abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mu na yanke zumunci da kuma saba ma iyaye ya ɗan kuwa mu sani tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da shi dan adam yake samun mafita a kowace irin al'amara wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh tsoron Allah shine wasiyar Allah tabaraka wa ta'ala ga waɗanda suka zo kafin mu da kuma da muke rayuwa a halin yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yace wa laqad wasayna alladhina min qablikum wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah yace yayi wasiya ga waɗanda aka bawa littafi kafin zuwa. mu ma yayi mana wannan wasiya shine mu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ala laqalla ka iya cewa tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shine yin dukkan abin da Allah ta'ala ya umarce ka da kuma hannuwa da abin da Allah ta'ala ya hane ka ya uwa mu sani cewa yin biyayya da kyautatawa ga iyaye shi ne mafi girma iya daga cikin mafi girman abin da Allah ta'ala ya umarci bayin sa da yi cewa a kula da haƙƙinsu a kyautata musu a yi musu abin da shi ne ya dace wannan ne ya sa Allah tabaraka wa ta'ala guri hudu a cikin littafinsa idan ya ce ku bauta ta min yana gama faɗar haƙƙinsa sai kuma ya faɗa haƙƙin iyaye na cewa a kyautata musu guri na ciko na biyar Allah madaukin sarki ce a gode wa ni'imar da Allah ya yi ma sannan ka gode ni'imar da iyayen ka kai ma domin iyaye sun yi ni'ima a gare ka sun yi baiwa a gare ka sun yi ma abubuwa har zuwa rayuwarka a zuwa yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yake mun rike alƙawarin ganin Isra'il alƙawarin da muka yi rika da su shine kada ku bauta wa kowa in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba amma iyaye kuma ku kyautata musu wa bil walidayni ihsana ay wa ahsinu bil walidayni ihsana ku kyautata wa iyaye kyautatawa Allah ya maimaita wannan magana a cikin suratul nisa haka Allah ya maimaita wannan magana a cikin suratul suratul isra Allah madaukin sarki ya maimaita wannan magana a cikin suratul al'am kamar yadda kuma Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul suratul suratul luqman yace da dan adam bayan ya ga mai matsayin iyaye da abin da iyaye suke sai ce alkulli wali kai da al-masir ka gode mun ta hanyar kyautata ta hanyar bautata mu su ma iyaye ka gode musu ta hanyar kyautata musu domin Allah tabaraka wa ta'ala idan yayi ma ni'ima to abin da yake nema daga gare ka shine godiya ta hanyar ƙara da'a da kusanci zuwa gare shi shi yasa duk inda Allah ya fito wata ni'ima da yema za ga la'alla karshen ayar zai cike ne da cewa lalle ka gode min godiya irin ta ashkuru yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata sai ta la'allakum tashkurun kaga Allah ya ce shi da ku daga cikin mahaifiyarku ba ku san komai ba a lokacin ya sa muku ji da gani da zuciya ce amma ya yi wannan dai dan ku gode masa hanyar kara da'a tabaraka wata ala shi ta Allah da ya faɗo ta ni'ima da ya addu'awa da ya kace sai su gode masa tabaraka wa ta'ala yace laqad kana li sabarin fi maskanihim aya jannatan an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu kulu min rabbukum rabbikum la ku daga arzikin ubangijin ku gode mata to nan ma sai ce iyaye an shkurli wa liwalidayka ilayya al ka gode mun? ka kuma gode wa iyayenka guda biyu ka sani makoma na tana gare ni Allah za a gode mai ta hanyar ta masa da ta ƙara da'a zuwa gare shi iyaye za ka bautata da za ka kyautata samu? za ka gode musu ta hanyar da samu ta hanyar yi musu biyayya a cikin dukkan abin da bai saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ba ya yan uwa yana daga cikin abin da zai fitar mana da matsayi na kyautata wa iyaye matsayi na biyayya da iyaye a cikin wannan addini namu nasoshi masu yawa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da ke umarni da haka Abdullahi ibn Mas'ud ya rawaito hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi ya tambayi Annabi sallallahu cewa a cikin ayyuka wani aiki ne Allah tabaraka wa ta'ala ya so sai Annabi sallallahu ya ce yin sallah a cikin lokacin ta yin sallah a lokacin da karka bari lokacin ce fita karka yi ta kuma lokacin da bai yi ba sannan daga nan da tambaye shi nace sai me daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko biyayya ya iyaye manzala sai sallama shi sai biyayya ga iyaye shi ta a wani hadisin na Abdullah ibn Mas'ud a wani hadisin na Bukhari da Muslim afwan a wani hadisin na Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce da sahabbai bana ga ya muku musu ya girman manya manyan laifuka ba in an ware manya daga cikin laifin to mafiya girma daga cikin manyan zan gaya mu daga cikin gaya mana ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam mandala ta salama ta ce shirka shine na farko na biyu kuma annabi ta salama ta ce hukukul walidai saba ma iyaye kangare wa iyaye rashin yi wa iyaye biyayya wannan yana daga cikin a cikin manyan laifuka to yana cikin manya manya daga nan abdullahi dan masu ya tambaye shi yake daga nan ya ma aiki Allah ke mai yake daga nan sai jihadi a hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ya zo a hadisin abdullahi dan amru al wani bawan Allah ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa jihadi annabi sallallahu alaihi ya tambaye shi ce na suna raye yace da eh, iyaye na suna raye Ya ce ka koma ka kyautata musu shi ma jihadi je ka yi jihadi tare da su ka kyautata musu ka mutunta musu ka yi musu biyayya ka yi musu da'a abinda sai gada yi ka yi musu in ka yi wannan shi ma kai jihadi ya ɗan uwa iya da hadisan da zamu duba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ana samun yardar Allah ta hanyar samun yardar iyaye iyaye kana kyautata su kana biya biya musu gwargwadon yadda shari'a ta nuna to wanda yana samun ma yarda Allah amma kana taba musu kana musu ba daidai ba kana takura musu to wannan kuma yana jawo fushin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya tsare mu ya ɗan uwa mu sani wato falala ko haƙƙi na iyaye yana da girma mutuna bai wadda suka yi mana mutuna kyautata wadda iyayen mu suka yi mana Tun kula da mutum muna ƙanana tun muna jarirai kai ka iya cewa tun kafin a same ka iyayen ka sun yi kokari domin mahaifiyarka ta sha alwashin cewa ba za ta auri kowa ba sai miji na gari don ta samu wa 'ya'yanta uba na gari mahaifin kai hada ta alƙawarin cewa ba zai auren mace ba sai mace ta gari don ya samu wa ƴaƴansa uwa ta gari Ta gwanna duk yayi ne don ci gaban ka dan rayuwarka zai iya samun mace da za ta biya mata bukatar ta ta rayuwa irin bukatar da ake <coughs> ake auren mace akan ta amma ba lalle bane ta ta gari amma ya dage ko da wannan ta yi min ni a ido na to kuma sai na duba na ga cewa za ta yi zama uwa ta gari a gurin ƴaƴana har kuma ita ma mahaifiyar sannan kuma suka zo ita wannan ta ka. ta dauke ka a cikin cikin ta cikin mahaifarta tsawon wata tara rauni akan rauni damuwa cikin damuwa wahala cikin wahala so da yawa wani baya gane wannan sai ya yi aure ya matar ta samu ciki in ga wahala da suke sha kafin ta je ta haihu in ya tuno abin da mahaifiyarsa sai lallai wannan ya fi cewa mahaifiyarsa ta yi abin da ya dace mahaifiyarsa ta wahala lallai mahaifiyarsa ta yi wato dukkan wata wahala da ake wato ake sha domin samun da sannan wannan mahaifiya ka ba falallai ba ne da wannan cikin naka ɗan ma ta haife ka ta ganka kila ko iya mutuwa a tare kila ta iya mutuwa ta barka kaga ma ko dai a wani irin yanayi ta mutu a irin wannan yanayi saboda kai tara amma ta tallace wannan shi sa wani bawan Allah ya ce wai wai dare nawa mahaifiyarka tana kwana amma tana cikin damuwa tana cikin rashin lafiya a sanadiyar wannan cikin naka cikin na mata kara yana mana yana mata ruri saboda mai saboda kana cikin wannan cikin duk ta kamu damuwa bayan ta haife ka so nawa take hakura ita ta jimuwa kai kuma ta baka kace saboda san da take ma da kaunar da take ma a matsayin ke kuma kana yaro a lokacin ta sha ta dauki abu ta baka ita ta hakura ta sha kai mata kashi kai mata fitsari amma babu damuwa a cikin rayuwarta kullum abin da take fata shine Allah ya raya ka wannan ne ake samu ta nan za a gane bambancin iyaye da da shi da kullum abin da yake addu'a Allah ya raba shi da iyayen sa lafiya kuma lokacin da yake addu'a Allah ya raba shi da iyayen sa lafiya ba iyayen yake kawo mutuwa shi yake so su mutu su bar shi ba tare da ya samu sabani da su wannan nagarin ma kenan duk wanda kaje ya ce Allah ya raba mu da iyayen mu lafiya 90% na mutanen da suke addu'ar burinsa shine iyayen su mutu shi su bar shi wannan shine abin da yake bukata amma kullum abin da yake fata shine Allah ya raya ka kai iyaye su kuma da yawa in sun ce Allah ya raya ka Allah ya ɗaukaka ka Allah ya ma albarka so suke wannan ta bi ka har bayan rayuwarsu kaga nan dai iyaye suna da kyakkyawan buri suna da kyakkyawan fata suna da kyakkyawar addu'a zuwa ga ɗansu mahaifinka ya sha wahala ka tuna wahalar da ya sha tun kafin ya auri mahaifiyarka da bayan ya aure ta da wahalar cikin da aka sha da zuwa asibitin da aka yi ka tuna ya tafi guri kaza don ya samu abin da zai baka ya tafi kuɗi kaza ya samu abin da zai biya kuɗin makarantarka ya sana'a iri kaza rayuwar ka ce kyawu mahaifinka hadari da wahalhalu sun rince shi ya wuce saboda ya samar da abin da zai gyara rayuwarka lallai wannan ya isa mai ne, ya isa wanda ya kamata a ce shi ma an kula da haƙƙinsa an kuma an an kuma an kuma mutunta shi an kimanta shi an da samar ya yan uwa biyayya ga iyaye biyayya ga iyaye tana da abubuwan da ake samu ga kaɗan daga ciki biyayya da iyaye dalili ne da yake sa ɗan adam ya shiga aljanna duk mutumin da yake neman aljanna to lallai ne wa iyayensa biyayya ya kyautata musu in an ce biyayya <coughs> shi ne in sun sa ka yi in sun hana ka ka hannu amma wannan suna da ka'ida Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما in za su sa shirka za su sa ka saba ma Allah tabaraka wa ta'ala to babu da amma za a biyo ta hanyar maslaha ta hanyar da ta dace da mun fahimta ba wanda za a yi wa biyayya a cikin abin da yake saban Allah ne inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne a cikin abin da yake yana cikin within abin nan din wato kewaye na shari'a ga zan babu saba ma Allah a cikin wannan biyayya da za ta yi musu to duk da sun shiga aljanna to lallai ya zanto cewa yana biyayya da kuma kyautatawa ga iyaye ya rinka kyautata musu saboda wannan hadisin da manzala ta salama ya magana akan wani cewa hancin sa ya na ma'ana ya halaka aka ce waye yace wanda ya riski iyayensa a lokacin girman su ya riske su amma bai mutu kyautatawa da biyayya da za ki shiga da shi aljanna ba ma'ana in ka riske su lalle ka ringa biyayya zuwa gare su wannan zai kai ka zuwa ga aljanna na daga ciki biyayya ga iyaye suna sa in ka shiga cikin wani bala'i sai Allah ya fitar da kai in ka roki Allah sai Allah ya amsa maka ya inganta daga annabi sallallahu alaihi sallam waɗansu bayan Allah suka yi tafiya a hanyar ta komowa sai waɗannan mutanen suka zo wato kwana ya kama su a hanya sai suka shiga wani kogo na dutse suna ciki sai wani yanki na dutsen ya gangaro sai ya rufe musu kofa da haka gabaɗin su suka yi shawara cewa ba fa abin da zai tseratar da mu daga cikin wannan musiba da muke ciki sai ayyukanmu na kwarai da wannan malamai suke cewa lalle yana da kyau zama abokanka abokanka mutanen kirki ne domin waɗannan mutanen duka kowanne ya roƙi Allah da ayyukansa na gari bayan Allah ne na gari amma na daga cikin wannan bawan Allah ya roƙi da iyaye ya roƙi Allah ya yi ni da biyayya je wa iyayensa yace ya ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ka ta tana da iyaye da jide guda biyu kuma na kasance ba na shayar da ‘ya'yana da iyalina sai na fara shayar da iyayena Wasu ran na tafi neman wani abu na dawo a hanya sai ya zanto cewa iyayena bacci ya rike sun kama bacci bayan na je na tatso wannan nono da zan basu sai na tara sun yi bacci ni ko ba zan iya shayar da wani ba sai na shayar da iyayena da aka sai na tsaya ina jiran su tashi kuma ni ba zan tashe su ba ba zai ba wani ba sai ya ba wa iyayensa sannan ba zai tashe su ba sai sun tashi da kansu to har asuba sannan sun ka ya ba su suka sha bayan sun sha sannan ya ba wa duwanda zai bawa yake ya ubangiji idan ka san yi wannan don neman yardarka ya ubangiji ka fitar da mu daga halin da muke ciki nan take sai dutse ya bude dan kaɗan yadda ba zai ishe shi fitowa ba biyu shi ma ya roki Allah da ya roke shi da amana da ya roke shi da kuma kariyar da ya samu na bayyana da wata baiwar Allah da yake so ba to kaga na daga cikin abin ya suka kafta daga wannan hali da kuma Allah ya karbi wannan addu'ar ɗaya daga ciki da a ta wannan baban Allah bai yi wannan biyar ga iyaye ba da ba lalle bane ya samun kofar da za su fita kuma tare da wannan hadisi za a gane cewa abota da mutanen kirki to ne abin da ya dace shi sa Allah ya ce al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'd adu'un illa al-muttaqin kaga wannan da yake bawan Allah ne ya roki Allah da amanarsa wannan ya roƙi Allah da kin yin zina da yayi wannan ya roƙi Allah ya yi tawassuli da biyayyar da yayi wa iyayensa kuma duka Allah ya karba Allah ya amsa musu Allah ya fitar da su daga halin da suke ciki kaga Allah ya karba addu'ar su kuma ya fitar da su daga cikin bakin ciki to na daga cikin abin da ke sa an adam ya fitar daga cikin damuwa na daga cikin abin da ya sa Allah ya karba addu'ar dan adam shine ya zanto cewa yana yin biyayya yana kuma kyautata ma iyayensa shi sa matukar iyayenka suna raye ka yi iyayenka ka yi ya kokarinka ka kyautata musu ka filibin ninsu ta yadda Allah madaukin sarki zai karɓe ka sannan Allah madaukin sarki kuma ya sa ka a gidan aljanna ya ɗan kuwa mu sani cewa yana daga cikin abin da yake jawo arziki da kuma jinkirta wa ɗan adam a cikin rayuwa shi ne sadar da zumunci mafi girman zumunci ku shine zumuncin da ke tsakaninka da iyayenka duk wani da ka kalle shi a matsayin cewa dan uwanka ne da ya kamata kai zumunci da shi to kayi alaka da shi ne ta hanyar mahaifinka ko ta hanyar mahaifiyarka annan mahaifiyarka da yayyanta da ƴaƴansu su ne ƴan uwanka sannan mahaifinka da yayyanta da ƴaƴansu su ne ƴan uwanka to duka waɗannan ka same su ne ta hanyar wa ka same su ne ta hanyar uwa ko ta hanyar uba to manzala shi talama ce duk wanda yake san a shimfida masa arzikinsa yawa a jinkirta masa a rayuwarsa to wannan bawan Allah ya ringa sadar da zumunci mafi girman zumunci kuwa shi da zumunci da ke tsakaninka da iyayenka ka sadar da shi ta hanyar kyautata musu ta hanyar mutunta musu ta hanyar yi musu da'a matukar yin wannan da'ar ba zai zama saba ma Allah ne tabaraka wa ta'ala ba ya ƴan uwa mu sani iyayenmu da muke rayuwa da su ba ba ne. iyayenmu iyayenmu ne Sune suke da superiority su ne suke sama da mu dan ɗan adam baya yin tsayi ya wuce wuya duk tsayin dan adam da wuyan sai yana sama da shi abin da ya kama yana daga cikin haƙƙin waɗannan iyaye namu na farko shine kaunarsu ka rinda jin cewa kana san iyayenka kana kaunarsu sau da yawa iyaye za ka kana yaro sun yi ma wata irin tarbiyya ta takurawa dan gaban ka ke kyawu iyaye sun yi ma wannan dan gaban ka ke kyawu shi sa iyayenka kana yaro ba su kyale ka kayi takad ba shi sa kullum muke magana cewa ai yanzu ba tarbiyya yanzu ba tarbiyya ai iyayen yanzu ne ba irin iyayen da ba iyayen ne yanzu ba irin iyayen da ba ne iyayen da sun san yadda jin daɗin ɗansu don ta ke kyawu amma iyayen yanzu ba su yadda su san da jin daɗin ɗansu na yanzu ba don gabansa ke kyawu shi kuma matsalar dan gata ba dukkan dan gata ba ne yake tasowa ya yi kirki ba dukkan ɗan gata bane yake ta ya abin kirki ana samun daidaiku amma ba nan ne bane yaro sai an takure shi sai an sa shi a hanya sai an ce yayi kaza sai an ce ayi kaza wanda zai ga hatta cin abinci sai an koya ma ba ka cin abinci sai a cikin yan uwanka hatta zaman cin abincin sai an koya ma sai an koya ma ka rike gabanka sai an kore gaban kwanan ka yi bismillah sai an koya ma ka yi kaza in ka gama sai an koya ma ka yi addu'a ana cire ma wato rashin wadatuwa da abin da ke gabanka yaran da suka ta abin da yan amma yanzu ba shi kada yake wale shi haka in ya taso rayuwarsa shi kada yake yin ta har zuwa karshen rayuwarsa bai tausayin kowa ba na tausayin kowa iyayen da suka ta abin ci gaba ɗayansu a waje wane fito wane fito wane fito na daga cikin ma na ake gane wanda bai yi abinci a gidansa ba sai wani ya je samo kabaki ya zuba sai a kai gidan bawan Allah nan sai a tara mai kuɗi sai a bashi ya gobe in yaje kasuwa bai samu kuɗi ba ya damuwa san yana da ɗan da za su kula da shi in yaje office ɗinsa ba zai karɓi ta haramun ba ba zai cin hanci ba saboda ya san ko ba shi da akwai ɗan wanda za su kula da shi amma yanzu kowa kula ce shi tire da na bakin ki da ko ta yaya gaskiyar dai samu to zai amfani da shi to iyayenmu sun taka rawar gani sosai na daga cikin hakkin su mu ringa kansu na daga cikin su mu ringa girmama su iya daga cikin hakkin su mu dinga kyautata musu na daga cikin hakkin iyayenmu akan mu yi musu addu'a a lokacin da suke raye mu rinka sa cikin addu'o'in mu na cikin dare da duk wani guri da muke yin addu'a kar mu manta da iyayenmu rayayyu kamar yadda kuma kar mu manta da iyayenmu matattu dan sun kuma bukatar addu'a mu mu rinka sa su a cikin addu'a mu rinka musu addu'a ko da yaushe mu roƙa musu gafara mu roƙa musu rahama Allah dauki sarki sai ya karba in yi aljanna ne sai ya da matsayi in kuma akwai wani gargada a hanya da wannan sai Allah madauki sarki ya ringa rage shi ya ringa rage shi la Allah har Allah madauki sarki ya sa su a gidan aljanna na da cikin haƙƙin iyayen shine duk wani wanda yake da alaƙar zumunci da su mu ringa sadar da wannan zumunci zumunci ne na jini ko zumunci ne na abota wani mahaifinsa na rasuwa ya rabu da abokan mahaifinsa bai san ya je gare su ya gaida su ba wannan na tuna musu mahaifinsa bai san Allah ya hore mai wani abin duniya ya zai musu insani ba domin mahaifinsa haka yake yi to lallajin mutanen da yake kauna ce tsakaninsu da mahaifinka la'alla wani mahaifinka na zuwa gurin sa lissafi kai ko da su a wata ne so ekarin da zuwa kana gaji zai ji daɗi zai ji wannan abin biyayya ne ɗa'a ne ga Allah kuma Allah madauki sarki zai baka lada akan wannan in kana da abin da zaka bawa wanda mahaifinka yake bawa su ma ka ba su domin su gane cewa mahaifinsu da yake yin wannan aikin to bayansa ba ta yanke ba ga wani ya zo ya ci gaba da yi ka da tallafa musu kana taimaka musu wannan zai sa su ji kamar ba su rashin mahaifinka ba iya daga cikin haƙƙin iyayenmu a gare mu shine idan mun fi su wadata suna da bukatuwa zuwa gare mu ringa ciyar da su kuma za mu ciyar da su ne gwargwadon wadatar da Allah ya ba mu akan ka'idar li yunfiq zu min sa'ati Wa ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله من Muna tiyar da su, muna shayar da su, muna دسو da su. Amma أما da yawa, za a wani ma baya iya ba wa iyayensa abu dai matarsa ta sa hannu sai ka rasa menene alaka tsakanin matar yi wa abin da za ka yi iyayenka da matarka abin da za ka yi matarka ka yi mata haƙƙinta ne abin da za ka yi iyayenka ka yi musu haƙƙinsu ne ba ta da wani alfarma da sai ta yarda ko ta sa hannu nan za ka ɗauki ɗauyar iyayenka lokacin da suke shan wahala da ke ita tana ina ita ba sai sun ka zama da jimai sannan ta da za ta aure ka na farko za ka iya ce ita ka shayar da ita za ka iya ba su gurin zama kai ba su ma yadda su ba ka wannan ba sai sun yi sun yi bincike akan halinka da sana'arka amma ita mahaifiyarka lokacin da za ta haife ka babu ruwanta me za ka zama me za ka zaba ruwa in dai a bata wannan ɗan tana addu'a dai Allah ya bata na gari ita sai daga iyayen, mahaifiyarka ita ta ma baiwa iyayenka su suka ma baiwa suka raine ka sun same ka a lokacin da baka da amfani a gare su da sun kyale ka a wannan lokacin rasuwa za ka yi amma suka ci gaba da tarayyarka da kula da kai da yi ma abin da ya dace har ka zama yadda ka zama matan da sai ka cikakken ɗan adam ga wadata ga arziki ga ilimi ga karfin da ka biya mata bukata sannan sai da za ta aure ka waye fi ma alfarma Iyayenka ne ka ma alfarma babu alaka tsakanin kai da ka kula da su gurgurdan abin da Allah maɗauke sarki ya baka ka nemi lada a gurin Allah kar ka taba yadda ka ce sai ta sama baki a cikin harkar ka da iyayen ka ko da yan uwanka shi ta za ga muke da wani muke da wani fahimta duk dangin mata sai kaga suna zagin dangin miji kuma abin da sai kasa mantawa su gane duk fa dangin mata to dangin miji misali ni ina da yar uwa mace an mata aure kaga mu dangin mata ne to ai ma na je na aure a wani gidan kaga dai a san kayan mu dangin miji ne da ka mun kun zagi dangin miji to kuma ana zagin ku dan kuma dangin miji in kun ce kira a kyautata wa dangin miji to kuma da kamata a kyautata muku dan kuma ta wata hanyar dangin miji ne kaga abin da ya kamata shi ne kowa a ba shi haƙƙinsa matakar na haƙƙinta ta a ba shi haƙƙinta iyaye a ba su haƙƙinsu na biyayya da kyautatawa Allah madauki sarki ya samu dace in iyaye suna da bukata to lalle kai musu kima ne da daraja ga magana Abdullahi dan Abbas wani bawan Allah yake na nemi mace baka aure da bata aure wani amma shi sai ya kashe wannan da yazo na neman yadda zai kafara gurin Abdullahi dan Abbas sai ya ce mahaifiyarka tana raye kuma abdullahi na abu zai faɗa ce shi bai san wani abu dai da yake sa Allah ya kankare da nufin bawa ba sama da biyayya da iyaye in kana san Allah ya kankare da nufanka Allah ya kula da kai to ka zanto cewa kana mai yin biyayya da iyayenka da aka mu kula da su mu ba su da sha da sutura matukar suna bukata idan ka rasa su sai bayan ka rasa za a gane cewa ka taƙaita sai ka je kana sauraron wani malamin yayi bayanan hadisai da dama wanda ma ba waɗannan ba ka ji cewa ina ma iyayen ka suna nan to kai gaggawa ka nemi ladan su ka nemi kyautata musu da yi musu abin da ya dace in da ba ka kula da su lalle ka nemi gafaran Allah ka cigaba da kula da iya daga cikin hakkin iyayen mu shine kaskantar da kai gare su da sauki a gare su shi sa Allah cikin suratul Isra yace wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ku kyautata wa iyaye Allah ya hukunta kada a bauta sawa kowa sai shi iyaye kyautata musu yace in ma yablughanna indaka al-kibara ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima abuk wala taqul lahumu uffin suka ce uffin mafi kankancin kalmar da suke nuna bacin rai ce uff to ba a ga iyaye kada ka kyare su wa qul lahumu qawlan kariman ka gina musu magana magana mai karanci suka ce mai magana mai karanci ita ce na farko akwai kauna a ciki akwai girmamawa a ciki akwai biyayya a ciki kai ta kaulan kaulun karim ya hada komai da komai har suka ce ba daidai yake da kaulan baliga ba ba daidai yake da kaulan sadida ba ba daidai yake kuma da kaulun kaulun hasan ba suka ce wannan wani irin magana a ce mai cike da kauna mai cike da ladabi mai cike da mutuntawa mai cike da dukkan komai da komai mai kyau shi ta Allah ce wa kullum ma kaulan karima wa sallahu ma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani zira. kan ga addu'a kana ubangiji yi musu rahama in musu gafara kamar yadda suka rene ne ina dan karfi Allah ya ji iyayen mai gafarta musu iya daga cikin hakkin su shine in sun bar wata wasiya ko sun bar wani alƙawari to ga kula da shi to da haka iyayen mu suna da kima suna da daraja ya kamata mu mutunta su mu kimanta su mu darajta su domin hanyar mu ce ta shiga aljanna Allahumma izzil islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikeen wa dammir ka a'da ad-din wa amna hawla ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa lat umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما نعلم منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك من محمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فجل أكبتها رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد فبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Thank you.